شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na 21 ga watan Rajab shekara ta shida wanda ya zo daidai da goma ga watan biyar shekara ta biyar miladiya a wannan masallaci masallacin abu ubaida tabnal jarrah wanda ke gidar killa sakkwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin al'ibana an usuli diyana na shekhu malami alhafiz hafiz na shekhu malami abul hassani al'ash'ari rahimahullahu ta'ala idan muna biye da karatun muna magana kan kudura Allah da ilimin Allah malai na mai da raddi kan jahmiya da haruriya da rafida akan musun da suke wa a ƙudurar Allah da ilimin Allah za mu tashi shafi na 149 lamba ta 77 inda malanka cewa jawabun bismillahir rahmanir rahim qala al-musannif alayhi rahmatun لله عز وجل علم بالتفرقة بين أوليائه وأعدائه فهل هو مريد لذلك؟ وهل له إرادة إرادة للإيمان إذا أراد الإيمان فإن قالوا نعم فقد وافقوا وإن قالوا إذا أراد الإيمان فله إرادة قيل لهم وكذلك إذا فرق بين أوليائه وأعدائه فلا بد من أن يكون له علم بذلك وكيف يجوز أن يكون أن يكون للخالق علم بذلك وليس للخالق عز وجل علم بذلك هذا يوجب أن للخلق مزية في العلم وفضيلة على الخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا جواب ويقال لهم za a ce Musulillahi lillahi azza wa jalla ilmun Allah madaukakin sarki yana da ilimi masaniya bi tafriqati baina awliyaihi wa adai ilimin da yake yana da sanin bambanci tsakanin masoyansa da makiyansa ai Allah ya san yana da makiya ya san yana da masoya annabawa da manzanni da mala'iku da sauran muminai siddiqi na shuhada da sauransu duk waɗannan masoya Allah ne a yayin da suka butulce ma annabawa suka kafirce ma shi Allah madawakin sarki na cikin mutane ko aljannu da sauran duk waɗanda suka kafirce ma almakin Allah na kuma Allah ya san masoyansa ya san makiyansa hal fa hal huwa muridun lidhalik yana nuhin haka wa hallahu iradatul iman idan arada iman shin yana da irada idan yana nuhin wannan ya zan mumini na zama wannan ya zan kafiri na zama yana da irada ko bai da bayan kalu amin suka ce eh Allah ya san ya san mumini ya san wanda ba mumini ko ko ya san masoyi ne ya san wanda an maki ne to wa karba fa ku sun yi daidai nan sun yi daidai da shari'a tunda lalle lalle dole su ce lalle Allah ya san masoyi ne ya san maki ne wa in qalu in sun ce idza arada al-iman falahu irada in yana nuhin imani to yana da irada nan yana nuhin abota mai a yadda da shi kuma an ka yadda shi yana da shi amma la yuridul kufra in sun ce haka qila lahum sai a ce musu in dai yana nuhin imani wa kadhalika idza farraqa baina awliya'ihi wa a'da'i haka na in ya bambanta tsakanin masoya ne da makiya ne a yayin da yace annabi Musa masoyinsa na yace fir'auna makiyinai na to fa budda an yabni an yakuna lahu ilmun bidhalika ba makawa ya san ina da ilimi game da hakanan nan ya san wa fir'aunu ya san fir'aunu baki ne na ya san wa musa ya san musa masoyi ne na yana da ilimi kan hakanan. wa kaifa yajuzu an yakuna lil khalqi ilmun bidhalika ya ya za a ce halittu suna da ilimin haka sun san musa masoyin Allah na sun san fir'aunu makiyin Allah na amma walaysa lil khaliqi azza wa jalla ilmun bidhalika shi ubangiji bai da ilimin hakanan ya zai yiwu yana yiwa su mutane ko halittu su san haka su san ai Abu Jahal makin Allah na ai Abu Lahab makin Allah na ai Fir'auna makin Allah na Iblisu shedan makin Allah na a yayin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masoyin Allah na Annabi Musa masoyin Allah na Annabi Isa masoyin Allah na dukkan sauran annabi masoyin Allah na Jibrilu Mika'il Israfilu malaiku masoyin Allah na mutane sun san haka amma a ce Allah shi bai san haka ba hada in haka na kuka ce su mutane sun sani amma Allah bai sani ba yujibu ya tabbatar da kenan anil khalqi su halittu maziyata suna da fifikon daraja fil ilmi wajen ilimi wa fadlata suna da falala alal khaliqi bisa ga ubangijin su kenan zuwa bisa ga mahalicci za ku je kenan ashe talaka ku ashe bayi sun tsere ma Allah saboda mi saboda sun san abin da Allah bai sani ba kaga ba mai cewa haka nan ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya ɗaukaku daga a ce ga wani abu wanda bayansa za su sani alhali shi ya ɓoyo garai Allah ya wuce haka nan jawabun jawab wa yuqalu lahum idza kana man lahu ilmun min al-khalqi awla bil manzilati wasi'ati mimman la ilma lahu فإذا زعمتم أن الله عز وجل لا علم له لزمكم أن الخلق أعلى مرتبة من الخالق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا jawabun amsa ta gaba wa yuqalu lahum mu sake ce musu waɗannan masu kore ilimin Allah idza kana mallahu lahu ilmun in ya kasance wanda adda ilimi min al-khalqi cikin halittu misali a cikin mu yanzu mutane idan an kace wanda adda ilimi aula shi ya hicincinta bil manzilatin rafi'a ya samu babban matsayi min la ilma lahu ga wanda bai da ilimi ba haka yake ga al'ada ba ga al'ada ba mutane cikin mutane wanda fi ilimi ya hicincinta ya zan wani abu ko bukami ko wani abu to fa idza za'amtum ashe kenan in kun kariya annallaha azza wa jalla la ilma lahu kun ce Allah bai da ilimi lazimakum dole ya lazimce ku dole ku yadda kuma ku faɗa annal khaliq za ku ce kenan halittu a alamar tabatan sun yi daukakar daraja min khaliq hedawa heda mahalicci za ku ce haka in dai a yanayi na mutane duk wanda adda ilimi ya wanda bai da ilimi to sanan kun ka ce ma Allah bai da ilimi kuna son ku ce ni kenan halittun sun yi Allah ilimi ɗayan eh, halittun sun yi Allah daraja tun da cikin cikin halittu kun ce suna da ilimi to amma Allah bai da wannan ilimi kaga wannan ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya wuce wannan wanga hujja ta hankali dazu hujja dazu na cewa bai wa a ce shi Allah bai san masoyi ne bai san maki ne alhali ya da masoya da makiya mu mu san masoyan Allah mu makin Allah bai taba wa sannan amsa ta biyu bai yi wa a ce cikin mutane ko halittu wanda ya fi ilimi ya fi daraja fiye da wanda bai da ilimi sannan kuma a lokaci guda mu ce halittu suna da ilimi sannan mu ce Allah bai da ilimi kenan mun nakasa Allah mun fifita halittu kan bisa gare an fahimci wannan abu na gaba jawabu jawab wa yuqalu lahum idza kana man la ilma lahu min al-khalqi yalhaquhu al-jahl wal-nuqsan fama ankabtum min annahu la budda min ithbati ilmi Allah وإلا ألحقتم به النقصان جل وعز عن قولكم وعلا ألا ترون أنه ألا ترون أن من لا من لا يعلم من الخلق يلحقه الجهل والنقصان ومن قال ذلك في الله عز وجل وصف الله سبحانه بما لا يليق به فكذلك إذا كان من قيل له من الخلق لا علم له لحقه الجهل والنقصان فوجب ألا ينفى ذلك عن الله عز وجل لأنه لا يلحقه جهل ولا نقصان dalili na hankali na gaba wanda kuma kowa zai iya fahimta ce ya da shi wa yuqalu lahum ana za a ce masu kore mu Allah ilimi a ce idza kana man la ilma la idan dai wanda bai da ilimi min al cikin halittu yalhaquhu al-jahl wa nuqsan jahilci da nakasa za ta cin mai ai ga yanayin mu duk wanda an kace bai da ilimi mi aka ce mai jahili sannan duk wanda an kace bai san komai ba haka yake dip mina na naqisi na kasa ta cin mai a rayuwar duniya da komi bangaren addini in baka san addini ba kaga kana kasa bangaren al'amarin duniya in baka da ilimin da ya shafi al'amarin duniya kuma kana kasa kana sunanka jahili kuma ba ka gane komai na rayuwa ashe duk wanda bai da ilimi a lokaci guda kana iya ce mai naƙisi kana iya ce mai jahili ai ya cin mai ko to fa ma ankartum min annahu la budda min isbati ilmi Allah nissa kun kai musun cewa ba a tabbatar ma Allah ilimi eh wa illa kenan in kun ka ce ba a tabbatar ma Allah ilimi alhaqtun bihin nuqsana kun riskar da ragi na kasa ga Allah kenan fa kun ce ma Allah jahili kun ce ma Allah naƙisi yau kenan in kun ka kore ma Allah ilimi saboda ga al'ada duk wanda an kore ma ilimi naƙisi na jahilina to kun kore ma Allah ilimi jalla wa azza an qaulikum wa ala ubangijin ubangiji ya buwaya ya daukaka ya zan birbishin zancen ku zancen ku bai bai bai shahi Allah ko alama Allah ya wuce wannan ala rauna shin ku ba a hankali ba ku ganin annan man la ya'lamu min al duk cikin halittu duk wanda bai da ilimi yalhaquhu al-jahl wa nuqsanu jahilci da nakasa kacin mai wa man qala zalika to duk wanda yace haka fillahi ga Allah azza wa jalla mabwaye madaukaki yace shi ma Allah bai da ilimi to wasafa Allah subhanahu ya siffanta Allah bai ma la yaliku bi abinda bai dace da Allah ba ya siffanta Allah da nakasa da ni da jahilci fa kazalika to haka al'amari yake idza kana man qila lahu min al-khalqi in dai cikin halitta duk wanda an kace masa la ilma lahu da ilimi lahiqahu al-jahl wa nuqsan jahilcin nakasa sun cin mai to haka kenan in kace ma Allah haka nan kana nan kace jahilci da nakasa sun cin ma Allah fa wajaba ashe kaga ya zan dole Allah yin zalika ba a kore wannan al'amari ilimi kenan ba a kore shi Allah azza wajalla ga Allah li'annahu duk shi Allah la yalhaquhu jahalun wala nuqsanun jahilci ko na kasa da ta ko Allah in ko ka kore ma Allah ilmu to ka ce yana da jahilci yana nuqsanu Allah ya ɗauka ku daga wannan mun fahimci dalili na uku kenan karam dalili na ɗaya bambance masoyi da makiyi in ma haka kana bambance masoyi Allah da makiyin Allah to Allah shi hincin ya mayyazi abu na biyu in ya kasance mai ilimi shine mai daraja mai ɗaukaka a rayuwar duniya ko a cikin halittu to kamata ya Allah ya zai shine mai ilimi ko ba haka ba dun ko a yayin da kace ma halitta wanda Allah halitta mai ilimi mai kuma kassa mai ɗaukaka kuma kace ma Allah bai da ilimi it means kenan ka fifita makhluki kan khaliki kan Allah kuma abu na gaba an sani al'ada ta gudana a cikin mutane duk wanda anka ce mai ilimi na koko duk wanda anka kore mai ilimi aka ce bai da ilimi ana nufin jahili na naƙisi na bai kai ko ina ba ga al'amarin addini in kana da jahilci naƙisi kake ga al'amarin na in kana da in kana in kana baka da ilimi naƙisi kake ko to kaga in ko haka nan na kuma kun san ashe alama ko ko ma'ana kore mutum ilimi tana nuhin naƙasu da jahilci kun ka kore mu Allah ilimi kenan kuna son ku siffanta Allah da naƙasu da jahilci ko Allah ya wuce wannan ba a siffanta Allah da wannan a muna gaba jawabu. jawab wa yuqalu lahum هل يجوز أن تنفق الصنائع الحكمية ممن ليس ممن ليس بعالم فإن قالوا ذلك محال ولا يجوز في وجود الصنائع في وجود الصنائع التي تجري على ترتيب ونظام إلا من عالم قادر حج قيل لهم وكذلك لا يجوز وجود الصنائع الحكمية التي تجري حكمية الحكمية التي تجري على ترتيب ونظام إلا من ذي علم وقدرة وحياة فإن جاب ظهورها لا من ذي علم فما أنكرتم من جواز ظهورها لا من عالم قادر حي وكل مسألة سألناهم عنها في العلم فهي داخلة عليهم في القدرة والحياة والسمع والبصر jawabun amsa ta gaba wani kuma wani kuma kulki na gaba za a bugun su da shi wa lahum za a ce musu hal ya juzu shin a hankali yana yiwa kalimar jaza ya juzu nan a hankali akwai ya juzu yana halatta ko a can babin shari'a to yanzu a hankali yana yiwa an sana'u al hikamiyya waɗannan a halittu sana'u sun'atu sun'atu ko masnu'atu abubuwan da anka kirkira abubuwan da anka sanna'a ai mun san Hausa sanna'a ko to as-sana'i'ul hikamiyya waɗannan halittu na hikimomi ka dibi sama ka gani ka dibe da taka ruwa ka dibi rana ka dibi wata ka dibi taurari ka koma ma ka ka kakka kakka zo inda baka sani ba dibi gangar jikinka yadda kaka lankwasawa da kagga dama ka ciwa da kagga dama ka yi gudu da kaso ka kwanta da kaso waɗannan duk sun'a ta mai hikima ƙwarai da gaske babu abin da ya kai ɗan adam hikima ko ba haka ba ka dibi dabbobi ka dibi tsirori ka dibi duk halittun Allah shin tambaya shin yana yi waɗannan duk su jeru su yiwu tattasik su jeru su yuyu min mallaisa bi alimin ga wanda kuma wanda ya su bai da ilimi yanzu abubuwan ga a ce duk har ga ta masu ilimi kai mai ilimi kai mutum dan adam a ce kai kana da ilimi amma wanda ya kabe da ilimi yana yiwa yanzu a ce wanda ya san mai bai da ilimi wanda ya kasa bai da ilimi wanda ya sama daya ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har zuwa sama ta bakwai bai da ilimi ƙasa har zuwa ƙasa ta bakwai bai da ilimi yayi halittun ruwa ya halittun tudu yayi mutane yayi tsuntsaye yayi dabbobi yayi aljannu a ce bai da ilimi waɗanda haka yana yiwa hal ya juzu an tattasika a sana'u al-hikamiyya hikamiyya daga hikimatuna hukumiyya na hukumu bai shiga nan an gane hukumu bai shiga hikamiyya na hikima waɗanga halittu na hikima yana yi wa su jeru su wanzu su samu kuma wanda ya samar da su min mallasa bi alimin ba'a bai da ilimi fa in qalu zalika muhal in sun kace kai wannan is impossible muhal wanda bai yiwa bai yiwa wala yajuzu fi wujudi sana'i baya halatta a samu halittu allati tajari waɗannan haka zaka wasar sana'i'u waɗannan waɗanda ka gudana ala tartihin akan wani jeri wani zamin wani tsari ka jibi wa da rana ka hitowa kullum ba talati, lati kullum ta hito ta faɗi kuma kullum ina ta kai tuwa ta haito gabas ta faɗi yamma ba ta taɓa cikin cikin kuskure ta haito yamma ko ta faɗi gabas ba ko ko ta haito kudu ta faɗi arewa ko ta haito arewa ta faɗi kudu ba ta taɓa ba kuma irin jihirin da Allah kai da rana da wata wani bai taɓa cin wani ba ko ba haka ba ehe wani zamin to bai taɓa yiwa waɗannan abubuwa suka ce bai yiwa illa min alimin qadirin hay ko suka ce bai yiwa sai ga mai ilimi ƙadirin wanda an raye wanda an mai iko don wanda ajizi ya bai yi sannan hai rayayye duk mata ce bai yi ko in sun ce haka kila sun sai a ce musu to kazalika la yajuzu wujudu sana'i hikamiyya haka na baya halitta ba yiwa a hankali samun waɗannan halittu halittu na hikima ta tajri waɗannan masu gudana ala tartibin akan jeri wani zamin kuma akan tsari illa min bi ilmin wa qudratin wa hayatin suciya sun kai illa min qadirin illa min alimin ƙadirin hayyin to amma mi amma ƙadirin laysa lahu qudratun alimun laysa lahu ilmun hayyun laysa lahu hayatun na ajir na dibe din da akai sai aka ce to in ko alimun hayyin ƙadirin to dole ya zama zi ilmin zi qudratin zi hayatin so ya siffata tabbata gare dole ba haka ɗaya na ba abu haka dai aka yi mai a kara abin ya yi ba haka take ba ko ba haka ba ba haƙƙe na da ya cincinci ba sarki na ka gaise don ya cincinci ka gaise ko ba haka ba in dole na ka yi kuma shi ka sa ka yi ko ya sa ko ya hana shi a alimin qadirin hay kuma zi ilmin zi qudratin zi hayatin an fahimci wannan fa in jaza zuhuruha in dai har yana yiwuwa jaza yiwuwa halattuwa ta hankali in dai har yana yiwuwa waɗannan halittu su bayyana la min zi ilmin ba ga mai ma'abuci ilimi ba ma an kaftun min jawazi ha, to mi yasa mi kuke mi kuke musu na halaccin bayyanarta la min alimin qadirin hayy in kun ka ce ba ta bayyanuwa sai ga alimin qadirin hayy kun ka ce haka amma ba ta ba ta amma ba zi ilmin zi kudratin zi hayatin bane ah to mi ka sa ta ki bayyanuwa ga zi ilmin zi kudratin zi hayatin amma ta bayyanu ga alimin ƙadirin hayyin missa ya za a ce kana da abu suna abu baka da siffat amma a sama sunan abu mala ya ce bari mu tsayana a kan raddi amma bari mu yi wani abu wanda can ba a gashi ya buɗe babi mi ya buɗe babi can harkun babi cewa yi الباب التاسع الرد على الجهمية أديبة دريد أربعين دقيقة الباب التاسع الرد على الجهمية في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وجميع صفاته كو باب نترى ردي أكن جهمية ga korewar da suka wa ilimin Allah da kudura Allah da dukkanin sifofin Allah to da wurin nan inda ya fara magana har inda zuwa wurin nan da muke yanzu inda muka dire magana kudura ilmu ya kai ko tun raddi da yana kokarin ya tabbatar ma Allah alimun bi ilmin na qadirun bi qudratin na ko ina jami'u sifati sai ya rufe da wannan magana adiba yace wa kullu mas'alatin duk mas'ala duk gardamar da muka yi tambaya da amsa ta shiga tsakaninmu kwaɗi da raddi da su shiga tsakaninmu gardama da shi tsakaninmu kowace mas'ala. sa'alnahum anha wadda muka bincike su muka tambaye su su ba mu amsa game da kaza mista sun ka ce kaza fil ilmi a ilimi mun ka kawo ta muka ce yan ka siffanta Allah yan ka siffanta yan adam da ilimi ba a siffanta Allah ba kenan ya adam sun yi Allah yan ka siffanta yan adam ko halittu da ilimi ba a siffanta Allah ba kenan sun yi Allah daraja yan ka siffanta eh, lokacin da aka kore ma yan adam daraja an ka kore ma adam ilimi to an an siffanta hai da jahilci ko da nakasa ashe lokacin da ka kore ma Allah ilimi kenan ka siffanta da nakasa da jahilci a lokaci kaza an yi kaza ko to duk abin da mun ka ce magana ilimin da muka yi fa hiya dakhilatun alaihim fil qudrati wal hayati was sam'i wal basari hujjar ɗauko ta auna ta azata tana shiga wajen tabbatar da kudura Za ka zaka amfani da wannan wannan salon zaka amfani da shi wajen tabbatar da kudura Za ka zaka amfani da shi wajen tabbatar da hayatu Za ka zaka amfani da shi wajen tabbatar da sam'u za ka zaka amfani da shi wajen tabbatar da basaru a yayin da ka siffanta mutane da basaru da sami'u kace ma kanka kai kana gani kana ji amma ka kore ma Allah sam'u da basaru mi kace kenan ka kenan ka fifita dan adam kan Allah a yayin da in ka kore mu cikin mutane ka kore mutum sam'u da basar ka nakasa shi to ashe sai ka kore mu Allah sam'u da basar kenan kai ni ka nakasa Allah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira saboda haka duk hujjojin da muka kawo na ayoyina na hadisaina na hankalina na akasin magana na in ka ce haka to ta nuna haka to in fani da duk waɗannan hanyoyi ka ɗabbaka su za su shiga za ka samu amsa za ka mai da raddi ga jahamiya fil qudra a sifar qudra dun duk wanda bai gairu qadirin bai halitta ha to inda kana ai kai lokacin da annabi ibrahim ya ce mana murudu fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashariki fa ati biha min al maghrib yayi yayi saboda ni bai da kudura gairu qadirin to inda yana da kudura da bai yi ba shi kaga lokacin duk wanda ka kore ma kudura ka mai sai ajazu ajizi to in ko ka kore ma Allah kudura ka mai sai aji to ya anka yayi mai kasa yayi mai bakwai yayi kasai bakwai yayi ka kai mai magana mai cewa baka yarda da Allah ba ya anka yanka yi ka kaga haka ne a yayin da kace mun abu a irin wanga na hikima wanda ka san ba mai ne sai mai gani mai ido ko ba haka ba da ina jin ko gina masallacin ga makaho bai gina masallacin ga bale makaho wanda an makaho ya gina ma kasan mai har bakwai ya gina ma al'arshe ma kursiyu ya yi ma halittun ruwa ya ma na sama ya yi ma tudu ya ma ruwahi, ya yi ka ya yi abubuwan da a cikinka amma wai makaho na anya zai yi anya yana wa, to lokacin da ka kore ma Allah gani anya kana sun ka ce Allah duk ba shi halitta ba ko ko haka sun ka ce saboda haka i umfani da hanyoyi da hujjoji da maganganun da mun kai wajen tabbatar da Allah na da ilimu sa kaɗa su sa ka umfani da su wajen tabbatar ma Allah na da kudratu na da hayatu na da sam'u na da basar an fahimta wannan duk in bai yarda da qur'ani da hadisi in da qur'ani da hadisi shikenan duk wanda ba sai ka ta wahala kana tadda jiyojin waya qur'ani ya tabbatar hadisi ya tabbatar ko ba haka ba inna allaha ala kulli shay'in qadir ta mai mai cikin qur'ani baka san adadi ba alhayatu wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamutu akwai akwai wurare da yawa masu na Allah hayyun na Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hadisai ga sunan birjiki da baka iya saye su da da as-sami al-basir wanda mun karanta shi a cikin kitabut tauhid ko mai mai tuwar da yazo yazo sami'a yazo asma'u yazo yasma'u yazo sami'un sami'un sami'un sami'un da alif da mara alif yazo as-sami'u as-sami'u as-sami'u da alifun ya zo as-sami'u al-basiru ya zo as-sami'u al-alimu sai ya zo da yawa kaga baka ya kore abinda Allah ya tabbatar wannan dai hanya ce kawai dai wanda wanda bai iya hujja wanda bai yarda da Qur'ani da hadisi ba la'alla kila bashi ta hankali kila Allah ya kebo shi ya dawo ciki sai aji rigima ya koma Qur'ani da hadisi wa za'amatul mu'tazila ga wata shifaran za a kawo irin dabi'a ga da yan bid'a yau kai muna a ashariya ko ko a wasu menene shine tawili ko ko fassara kalma ba daidai ba in an ka ce yadullahi su ce kudura Allah ko ba haka ba in an ka ce ainullahi su ce zatin Allah wajhullahi zatin Allah waja'a rabbuka al'amru ubangijin ka ya taho ko ba haka ba eh haka suka ce kuma sun san akwai ata amrullahi sun san akwai inda Allah ka son ya ce amru ya taho ya ce amru inda ko inda ka son ya ce shi ya taho ya ce waja'a bai sa amru ba sun san haka nan a irin ɗabi'a ga ta jahamiya ta wadda asalinta ta hito daga yahudu da nasara kamar yadda ibn qayyim ya faɗi a cikin nuniya ta shi ta hito mi ta hito kalima a ce mata ga ma'anarta to yanzu sai sun ce kai ya za ku yi mana hujja ko ce sami'un basirun eh alhali sami'un basirun ai majazi na ba ku sani ba ai sami'un basirun hada su ai abin da yake nuhi masanina Dun shi ilimi hanya biyu aka samu ne in samu wa in malbasar ko a rubuta ka gani ko abin da gani ka gani ka san shi ta hanyar gani ko ka yi zugun ana faɗa ma ka har da ci sai a ce ma alimun duk inda ka samu alimun to ɗayan biyu hanyar ga biyu na in ma dai gani ya yi ko ko ji ya yi ko ehen duk da dai akwai ilimi ɓangaren sayin da sauransu ta hanyar taɓawa ka jiya ko ta hanyar shururi filin ko ta hanyar wasu abubuwa amma dai mafi yawa abin da ya bayyana ga ordinary mutane cewa ilmi ana samun shi ko ta hanyar gani ko ta hanyar ji to kuna ta halda kanku inda Allah ka cewa sami'un basirin ilmi ya yi kawai ka haɗe ka ce alimu ya yi to shi wannan kadiyar wannan kansa wadda ta shiga mutanen tawili ita malam ya kasu ya raddin ta anan wadda tana da babin kanta insha Allah malam waza'amatul mu'tazilatu mas'ala وزعمت المعتزلة أن قول الله عز وجل سميع بصير معناه عليم قيل لهم فإذا قال عز وجل إنني معكما أسمع وأرى وقال قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها فهل معنى ذلك عندكم علم فإن قالوا نعم قيل لهم فقد وجب عليكم أن تقولوا معنى قوله أسمع وأرى أعلم وأعلم إذ كان معنى ذلك العلم wannan hujja ta zai kawo musu ta hankali ma ko da baka yi baka zurfafa ba a yayin da malam da ya kawo muna ya koma mana loga ko ba haka ba da ya ba su raddin da za su kunyata ba su koma batun waga kalimar amma sai ya bara na hankali amma ala kulli halin jazakallahu khaira wa za'amat mu'tazila yace mu'tazila sun riya cewa anna qawla Allah azza wa jal fadar Allah mabuwayi madaukaki inda yace sami'un basir suka ce ma'anahu ma'anasa alimun shi ya kani masani ai wanda shi aka ce ma at-tafsiru bil lazimi dun sami'un basiru in kana ji kana gani an kai abu mi ka faruwa kaji ka gani ni ka faruwa ka gani kuma kaji mi ka mi ka zai faru gare ka ka san abin kenan ko ba haka ba ka san abin su suka ce a tafsiru bil lazim to haka suka a qur'ani duka duk yan tawili haka suka yi ba shi na ba Allahu yuhibbul muhsinina ko wallahi yuhibbul muttaqina eh su ce ayu ayusibuhum zai ba su lada an ce Allah yana son wallahu yuhibbul muhsinin sai ce ayu sibuhum Allah yana ba muhsini muhsinai lada sun suka su ce Allah la yuhibbu don muhabba siffa ta ta ta ko ba haka ba in ahlu sunna dole su tabbatar ma Allah al muhabba hubbu siffa ta ta Allah eh amma sai su fassara da abinda kalimar za ta kai kar fa'idar kalimar don Allah ya soka to mi asson ka bai saka aljanna ba aya zan ba so ba kenan ko to sai su fassara ta da ta karshen su ce wallahi yuhibbul Allah yana sa masu kyautatawa aljanna i eh, haka na ba mai musu ba amma me yasa sun kake fassara muhabba muhabba wai dun su kauce mami tashrihul lahi ta'ala sai a kore ma Allah to duk irin wannan at-tafsir bil malzumi ko bil lazimi ɗaya na daga cikin hanyoyin bid'a a yayin da shi ko ahlus sunna shi ko yana ɗauka ukun gaba ɗaya kila an fahimta yana ɗaukan ma'anar kalimat ita kanta Allah na da ita tana ɗaukan ma'ana abin da ita wannan kalimar ta ƙunsa ga wanda ya yi ma wannan kalimar ka biyowa yana tana da ita ma'ana tun da Allah yana son ka to Allah bai son ka kuma ya kaɗa ka wuta ko ba haka ba to kenan yana da wannan ma'ana ta cewa zai sa kama da alkhairi kenan akwai ta kila fahimta sannan tana da mi sannan tana da kore ma Allah akasinta kenan na Allah bai kin muhsinuna bai kin su su muhsinina yana son su so wanda kai baka ya faɗi so wanda ya dace da Allah sannan kuma wanda son zai zama lazumi ne da ta su aljanna kuma ba zai ki ba kila an fahimci wannan fala kulli halin duka haka yake ga ahlus sunna amma kauce ma haka shine hanya ta ƴan mu'tazilawa suka ce ma'ana sami'u basirun ma'anahu al-alimu malaka to bari mu bi su haka nan jadala mun ji al ko sami'un alimun kuma basirun alimun guda alimun sami'un shi dai alimun su biyu shi ko basirun shi ɗaya alimun kuma ya mai su biyu sami'un basirun kuma alimun kaga wannan abin ya yi kama da wani abu daban sai ce to don mun ji barin tambaye ko na ba kila lahum sai ce sai a ce musu fa idza qala azza wa jalla fa idza qala azza wa jalla to idan Allah ya ce innani ma'akuma asma'u wa ara lokacin da yake ce ma annabi Musa da annabi Harun ku tafi inda fir'aun innani ma'akuma asma'u wa ara ni ina nan tare da ku ina ji ina gani tarayya nan ta ina ji ina jin ku duk abin da za ku haɗa ma fir'aunu da abin da zai faɗa muku duk ina ji ba bukatar sai kun mai da min report sai kun kawo min report to Allah mun tahi ga wada mun kai da shi ga wada mun kai da shi yi mun ce kaza ya ce kaza dai karshe concluding dai bai yadda ba ba sai kun yi haka ba ko ba haka ba ko ko Allah ga abin da yace ma ga abin da yace ma ai mun ji zahi mun ji ciwo haka yace a asma'u ko ba haka ba sannan wa'ara ina ganin duk abin da ka wakala taha wa qala kuma Allah ce qada sami'a Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah ya ji zancin matan nan zancin wannan da ka kai komo tana tambaya tana neman amsa game da al'amarin mijinta Allah ya ji to kenan abi adan ga ayoyi guda biyu shin tambaya kuma kai kuma cewa sami'un basiru ay aliman ko shin tambaya fa hal ma'ana zalika indakum shin wai ma'anan wannan da ce inda Allah ya ce asma'u wa ara da nan da ya ce kar sami Allahu shin wai ma'ana ce indakum alima ya sani shi ka nuhi in innani asma'u wa ara innani alima innani a'lamu kuma kada sami Allahu sai kai ma'anahu kad alima Allahu shi amma ma'anar ta ma'ana ce fa in qalu na'am in sun kace i akan takabburan ko in tabar makunya suka ce i haka nan na i haka nan na ilmu qila law sai a ce musu to kar wajaba alaikum ashe kenan wajen ku ya tabbata an takulu ku ce ma'ana qaulihi ma'ana fassara ayat ga asma'u wa ara ita asma'u wa ara ma'anar ta kenan a'lamu a'lamu ko yau kenan ga kalima iri biyu su guda asma'u ma'anar a'lamu ara ma'anar ta'lamu kenan wajen ku kenan duk kalimomin qur'ani duk a tattara su ma'ana guda za su basuwa a'lamu wa a'lamu idza kana ma'ana zalika alalam in dai duk asma'u wa ara ma'ana ce ilmu ya nuhi to wajen ku da asma'u da ara bai da bambanci asma'u na sani ara na sani ko ba haka ba ehe to mala ya ce mas'alatu mas'alatu wa nafati mu'tazilatu sifati rabbil alamin wa za'amat anna ma'na sami'u basir bi ma'na alim kama za'amat an-nasara anna as-sam'a huwa basaruhu wa huwa ru'yatuhu wa huwa kalamuhu wa huwa ilmuhu wa huwa ibnu عز الله وجل وتعالى عن ذلك علوا mas'alatun amsa tambaya da amsa matsalar da mun ka bambanto da su wani fatil mutala ce kai su dai mu'tazila gaba wani abu ne kawai sun kore sifatu rabbil alamin sun kore sifofin ubangijin talikai wa za'amat suka riya anna ma'ana sami'un basir ma'ana sami'un basir bi ma'ana alim ma'ana sa'alim sun kore sifofin Allah ba wani misali bar muga muka misali su dun kakka wahala kama za'amatin nasara kama yadda nasara sun ka kore annasam sun kare cewa annasam'a shi sam'u ji huwa basaru shi abbasaru din Allah wa huwa ru'yatu shine gani nai wa huwa kalamu shi akalamu da sam'u da basaru da ru'yatu duk gudana inji nasara wannan kullabiya ko ko cikin kristiyaniti wanga babin su daban bunuwa kenan masu dokacewa annabi Isa dan Allah na mun sa akwai da suka ce ma annabi isa salisu talata mun sa akwai da suka ce ma annabi isa shi Allah gaba daya mun sa akwai da suka ce annabi isa dan Allah na wa qalat nasara masih ibn allah akwai wannan su dan Allah sun kace to su dan ga su da wannan kaidar mun sa akwai sun kace ai ai basiu shi Allah laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih wa sun kace a'a akwai Allah Allah akwai Maryam Allah akwai Isa Allah da karkafar alladhina qalu inna Allaha salisu salasa duk akwai waɗannan to waɗannan masu aqidat masiha ibn maryam na masiha ibn masiha ibn allah ehin to su suna doka cewa babu wani abu da jin Allah da ganin Allah da duk wani abu da aka waɗi cikin Bible a taura ko injila ba wani abu na ba ba da aka ce Allah yayi magana ba wani abu na ba yana nan yayi sandin ɗin ɗane zuwa gare ku da magana ta da ji ne da gani ne ba wani abu da ku imani duk ba na bai ka bukata ba ku yadda da Yesu dan Allah kwai yadda da da dole yadda da uba ko ba haka uba ya ma nisa to ga da kusa da kai riki kawa wada ya kai ka inda uba ne ko ba haka ba kuma kowa abbai sun da uba abbai su ko ba haka ki ko ba hashe ba don mutum ko ya ce na sun kai ce amma dan ka bai sun ka ai kaga bai sun ka ko eh haka aka cewa ga Hausa ko ba haka ba muka ce to shi kenan haka nan nan saboda haka kowa ka son jin magana Allah ka son ya ga Allah ka son ya tabi Allah ka son ya bauta ma Allah to ga dan Allah babu wani Allah ko jin Allah ko baka jin baka jin magana Allah ho ho su ka san nasara sun karyatar da Annabi Musa alaihi salam ko ba haka ba sun ce wannan na Yahuda na kuma karyata su ba su kula da shi saboda haka magana annabi isa magana allah da annabi musa ya ji su a ganin su duk wata sharholiya da tattatsuniya magana in an ce allah na magana in an ce ana ganin allah in an ce ana ana ana jin allah ba wani abu na yaka nihi ba duka ta tattaru ga siffar ɗane maganan nan tashi ɗane yaka nihi ganin nan nashi ɗane ya nihi bautan nan ta dai kan sun kuyi ɗane yaka nihi wa ɗane yesu kila an gane ma cewa inna eh ma cewa wa qalatin nasara masih ibn allah ko ba haka ba mm-hmm. <coughs> malam yace to kama za'amatin nasara anna sam'a akwai littahi aljawab as-sahih liman badala din al-masih na shaykhul islam ibn taymiya ah, littahi na wanda kila kusan raddi akan christianity ko koyi raddi akan yahudu da nasara su biyu gaba ɗaya hal kitabi in dai rubutu na wani mallamin addini malamin musulmi to kila babu wani wanda ya rubutu kama irin wani littafi aljawabu sahih liman baddala dinal masih ana buga shi a mujalladi hudu ko ku a buga shi a mujalladi biyu ko su buga shi a mujalladi guda duka amma in aka buga mujalladi guda din zai zama amma sun kan kasa shi biyu ko su kasa shi hudu to haka na nawa mujalladi biyu na amma cikin mujalladi biyu din sai suka yi juz'i daya biyu shi ku mujalladin na biyun suka yi uku hudu to littafin babu wani littafi da ya yi filla kwatta da milal musamman yahudanci da nasaranci cike da bai nasu da duk inda lungun da sun kaɓo ya kwakwalo su da hujja da suka ta'alluki da ita ko ta hankali ko ta nassi sawa'un nassi ko na alqur'ani ko na hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam inda suka neman su yi hujja ce akan mu musulmi sai ga kunan kun ko ko kun ce kaza ko qur'anin ku ya ce kaza annabin kuma kaza ce ba da kuma inda suka yi ta'alluki na nafsi na wani nassosa daga cikin nassosan annaba da sun ka gabata bible ko ahlul qadim ko ahlul jadid new testament ko ko old testament gaba daya to duk gaba daya ibn taymiya kai zaka zance da Allah in ka karanci wannan aljawabus sahih sai ka ce fakoro mai rubuta shi saboda sanin bible irin quotation da ya kai da bible sai ka ce wannan kila don rayuwa ta bisa bible ta kari in ku an ka ci yi mina sai ka ji tsoro ko ba haka ba don ka san a Qur'ani inda yake ka san a sunna inda yake ka ji an ce to shi na ka yawo cikin bible haka to sai gaban ka ya faɗi hasali ma malamai sun ittifaki babu wani littafi da an ka mai da an raddi bi kalamin islami wanda marubuci musulmi ɗan kishin musulunci sannan kuma da hujja ingantatta hankali miƙaƙƙe kama aljawabu sahihu babu shi a faɗin duniya haka suka cewa aljawabu sahih liman baddala dinal masih littafi na qayyim da ana samun talabatul ilm masu tattaruwa a samu su shi da ya fidu jiddan kware da gaske don karatu littafin shina da bukata abu biyu gare ka kana da bukatar yawo cikin alkur'ani sannan kana da bukatar yawo cikin hadisai don zai rinka yawo da kai cikin ayoyi an ya jawo aya jawo kasan tun da magabata babu aya ta kaza sura ta kaza aya ɗaya za a jawo maka kasan da take ko ba haka ba ka shi a hafizi na kwarai shi yasa baqi mai wanda ya littafin al-mu'jam si alfazul qur'ani ko yace yin a dictionary na qur'ani a rinka baka aya ana faɗa ma inda take an fara yi na lokacin da kwakwalwa mutane ta yi taushi ta yi taushi yana kuka a kan al'umma eh yan ka ba ka yanzu in an ka kawo sai an ce ɗaha a sa nan ba aya ya ya kamata ina jawo ma aya kasan san ɗaha take ko ba haka ba bayan sura ta kaza ita ab bayan aya ta kaza ita ha gama a shiga aya ta kaza haya guda ɗai kawai kalima yan an ka jawo ma kalima tani fil qur'ani kasa inda inda take ko ba haka ba yace haka ya zama mumini ya zama eh to haka ibn taymiya an cikin wannan aljabu sahih kuma hadisi haka shi yasa ma sai da an ka samu malamai sun kai ta hakiki ne ba ma malami guda ba don aiki zai baka da yawa eh sai da an ka samu mutakhasisuna fi alquran suka yi takharijat aka samu malaman hadisi suka yi takhariji aka samu malaman bible suka yi takhariji cikin nususu da dauko cikin bible littafin masha Allah da shi ala kullu ala abinda muka so mu ce to ibn taymiya bi yayi bayani irin waɗannan a ciki na cewa waɗannan su ne banuwa masu jingina annabi isa cewa dan Allah na tare da mun san akwai waɗanda ba a haka nan ba kama za'amatin nasara anna sam'a huwa basruhu wa huwa ru'yatuhu wa huwa kalamuhu wa huwa ilmu cewa sun kai sam'u shi jin Allah shi ganin Allah ganin Allah shine shine shine uh, ru'yatuhu shine idon Allah idon Allah shine ganin Allah ganin Allah shine magana Allah magana Allah shine ilimin Allah ilimin Allah biya tattaru kan Isa shine ibnullahi ko ba haka ba in eh, ka ji da nan kana jin dan musurniyar musurniyar in an ka ce ma shi'a ta ce ana madinatul ilmi wa aliyu babu ha ka ji dai akwai alama cikin inda an ka samu alaka ko ba haka ba eh ka to kam in kana son ilimin annabi ko ma ga aliyu dongorongon ko ba haka ba kana jin du'a ta tuke ma abu ai jibi duk kowa da kowa duk annabawan banza na kenan a cewa nasara fa duk gaba daya koma ga isa ko ba haka ba Allah ya tsare mu azzal azzallahu wa jalla Allah ɗaukin sarki ya buwaya Allah ya ɗaukaka wata alallahu Allah ya wuce an zalika abubuwan da suka faɗa mai uluwan kabira ɗaukaka mai girma fa yuqalu lil mu'tazila fa yuqalu lil mu'tazila idza za'amtum anna ma'na sami'in wa basirin ma'na alim قال هلا زعمتم أن معنى قادر معنى عالم فإذا زعمتم أن معنى سميع وبصير معنى قادر فهلا زعمتم أن معنى قادر معنى عالم وإذا زعمتم أن معنى حي معنى قادر فلم لا زعمتم أن معنى قادر معنى عالم فإن قالوا هذا يوجب أن يكون كل معلوم مقدورا قيل لهم ولو كان معنى سميع بصير معنى عالم لكان كل مسموع معلوم كل معلوم مسموعا وإذا لم يجد ذلك بطل قولكم <coughs> أبو الحصري ذا ما دي من كلامنا فيقال للمعتزلة اتزاعة معتزلة Iza za'amtum anna ma'ana sami'in basir in kore cewa ma'anar sami'in basir din nan ma'ana alimun ma'anar sa alimun masani fa hal za'amtum anna ma'ana qadir ma'ana alim tunda dai ku ba ku da darajar ta ba ku da bambancin kalima da sinun da mimun da ya'un da ainun ba ta da bambanci da ba'un da sadun da ya'un da ra'un gare ku ko kasan ko babu haka nan cikin yare ko wani yare da duk haruffan kalima sun ka canza dole ma'ana ta canza in dai kashin kan ganin dama na in ka dama kana ya daga hannu ka ce ma hannun ka ce ma hannu yadun gobe ka ga dama ka ce mai rijilun jibi in ka ga dama ka ce mai mi ka ce mai ra'asun in dai haka na to tunda kun ce sami'un basirun ma'ana ta alimun to fa hal zamtu anna ma'ana qadirun ma'ana alimun yasa kun ka cewa ma'ana qadirun shi ma alimun an gane ai tunda sami'un basirun ba ta da bambanci alimu to ko qadirun ku ce alimu to fa idza za'amtu anna ma'ana sami'un wa basirun ma'ana qadir in kun ka ce sami'un basirun shi ma ma'ana ta qadirun fa Allah za'amtu anna ma'ana qadirun ma'ana alim to ba ku ce shi ko qadirun ma'ana ta alimu. kenan duka ba ɗaya ku game da sami'un basirun ku ce ƙadirin ku ce alimun ƙadirin shi ma alimun alimun shi ma ƙadirin ku ce kalmomi na ko wace tana ɗaukar ma'ana wata to wai za za amsa anna ma'ana hayyin ma'ana qadir idan wanka ce to shi ko hayyu ma'ana tai qadir ko to fa ma za amsa anna ma'ana qadir ma'ana alim me yasa ba ce shi qadir ma'ana tai alimin ba <laughs> wannan abin da yake sun malam yace sai yake yace tunda zaben kalima kakai ka fassara ta kashin kan kawai da haka sun ta zama ta zama ko ba haka ba to ai kuna musun wasu kalimomi ko ba haka ba kuna cewa Allah kuna musun kudura Allah kuna musun hayatun na Allah kuna nuhin sam'u na Allah kuna nuhin basaru duk da kuna kiran Allah qadirun kuna kira ne sami'un kuna kira ne basirun akan suna ba akan ma'anar sunan ba akan suna ne ba ma'anar sunan ba to ya kamata a ce ku ɗauki kalimar sami'un basirun ku huta da jeran giyan maimaita saura ku ce sami'un basirun ma'anar ta qadirun sami'un basirun ma'anar ta hayyun sami'un basirun ma'anar ta alimun ko ba haka ba sai ku huta to fa in kalu in sun kace ga abin da ya kasan yace dun ya san ba ta yiwa to za su ce a hadha yujizu an yujizu an yakuna kullu ma'alim makadura to kenan za ka ce in mun kace sami'un alimun to za ka ce kenan sun haka kai mu ce duk abin da an ka sani ana iya yi ne ko su ku ba haka da su ba ba duk abin da asananne ba ana iya yi ne haka san ku ce ko sai kilan sai a ce musu walau kana ma'ana sami'un basir da ma'ana sami'un basiru ma'ana alimun ma'ana alimu da kunka kunka ce lakana kullu ma'alumin lakana kullu ma'alumin da dukkan abin da an ka sani ya zama masmu'an an ji shi kenan ko ba haka ba kenan duk abin da ilimi da kasance masnu'a Allah kyauta ne ko to wa idza lam yajuz zalik in dai wannan bayyu a hankali ba dala qaulukum magana ku ta lalace in dai ba duk ganin dama na cewa duk abin da aka ga dama ana fassara kalima ba kuma ba yiwuwa ku fassara kalima da wata kalima wadda bata zo kanta ba da shi kenan sai a ce ni sai a ce to shikenan dawo ku dawo sami'un basiru ma'anarta daban ba alimun ba sami'un basiru ma'anarta daban ba alimun ba sannan qadiru ma'ana ta daban ba alimun ba alimun ma'ana ta daban sami'un ma'ana ta daban basiru ma'ana ta daban kamar da hayyu ma'ana ta daban wata kalima ba ta zama madadin wata an fahimci wannan to Allah ya samu gani. ina jin babu ya tsaya nan kuma nan za mu sa insha Allah karatu na gaba sai mu tashi al-babu ashir al-kalamu fil iradati war radd al mu'tazila fi zalika shi ma irin dai zangon da muka fito kenan ah, akwai tambaya malam nake cewa assalamu alaikum malam Allah ya saka maka da mafificin alkhairi ya sa mu aljanna mu da kai da mahaifanmu da sauran musulmi bayan haka don Allah malam me fassarar sunna dangane da wannan hadisi inna hadha alqur'ana farquhu bi yadillahi wa tarfuhu bi yadikum domin naji wani dan bid'a al jabiri ya a cikin ainihin burahim ya yi masa wata irin fassara wadda ta sabawa fassarar ahlus sunna don ya ce idan dai har ba zai yi wa yadu ba zai yi wa yadu tawili ba to kenan fassarar wannan hadisin ita ce Allah ya rike gefen alkur'ani da hannunsa mu kuma mun rike gefen alkur'ani da hannayen to ai wato kaga shi an matsala kenan ko ba haka ba mutum wato mutum ya shiga cikin gonar da ba tashi ba ko ba haka ba to sai ga ya shi ya samu matsala ko ba haka ba duk wanda yake yi magana shi gare fannihi a tabil ajabi sai ya zo da abubuwan mamakai kila ba sani mai shi dan uwa mai tambaya ga Abu Jabbar da jiwa ga hadisi amma farkon tambaya za kai hadisi shi ko ba ce ba ka mu zo fassara shi ko ba haka ba wanda hadisi ai malamai sun sun so kai hadisin bai inganta ba ko ba haka ba kaga babu maganar rigima kai ne da sauransu inda ma ce muna yadullahi fawqa aydihim ita da ayar Qur'ani ko ba haka ba ya za mu fassara yadullahi fawqa aydihim ko ba haka ba amma wancan ma da shi ma saukin fassara ma in kun da ma inganta tunda an kace tarfuhu kaza tarfuhu kaza kaga ba wuri guda wuce ba bari bari bari mu doki jadalan ko ba haka ba Yan ka ce ɗarf ɗin wani abu na gehe kaza ɗarf ɗin wani abu na gehe kaza su mi suka son su ce irin masu masu akasin mu mi suka son su ce kina ko ba gane ba bari hito ni faɗi kai ina kake kai mutum ƙasa to ɗarfu ɗarfin ƙur'ani na riƙe da kai ɗarfu guda yana inda wa shi ina yake kage na nuna fauƙiya yake nuna wa shi kaga kila ba sani ko mun gane fauqiya yake nuna a duk lokacin da an ka ce tazara biyu kana rike da rabi kuma kana rike da kaza yaggiya in an ka ce yaggiya mai zira'i 40 kana rike da can an kulle ta an yi not an gane not dan kulle nan an yi shi ka rike nan shi ko wancan an yi not ka rike in kun ka ja inda kai ba nan yayi ba hannu riga za ku yi to qur'ani na ya sauko to Allah ya rike rabi ka rike wani ka rike ya rike farko ne kan sannan ka rike kai kuma karshe to ina ya, ya me ka nunawa uluwullahi ka nunawa ba sani ba ko mun gani. tunda kowa ya tabbatar da qur'ani nazala yayi kuma nuzul ne duniya ya taho kuma mu nan ka saka mu duniya muke sai aka ce radin qur'ani gehe guda yana rike ga hannun mu gehe guda yana rike ga hannun Allah kila an gane to shi ko inda ya sha mai kai ko yadda da an ka faɗi shi ɗaya sha mai ka yadu to kenan mi kenan kana riki Allah na riki to ni an matsala ciki ni an matsala ciki ni ka sa a yi tawili ciki ko ko ko ce an kai kuna ja da Allah ya ja ka ja ya ja ka ja haka an ka ce au ga ina ganin ba ta kai mamakin da a ce yadullahi fauka aidihim ba aidullahi fauka ta yi mamaki ta yi ban tsoro gare su jazakallahu khair <laughs> ta haifa tsoro gare su yadullahi fawqa aydihim da abin da a ce Allah na sama kai ko kana kasa Allah ya rike wani abu ka rike wani abu da mamaki ba sani ba ko mun gane bale qur'ani din bale hadisi din yana da magana game da shi a bangaren sanadi hasali ma dai hadisin duk da ibn taymiya ya kawo shi a cikin sifatullahi ta'ala kuma kila ya hassana shi ko ko ya kawo shi a hujja kuma yayi tafsiri ne fi sifatullahi ta'ala eh a hada ma littafin wuri guda an haɗa shi a sunan littafin usulit tafsiri wa sifatur rabbi littafi guda na ni haka nawa yake tare an kada su mun san akwai muqaddimatun fi usulit tafsiri na ibnu taymiya sannan akwai sifatun rabbi na ibnu taymiya amma na samu tare sun ka hada su ya fassara wa irin duk irin waɗanda ga ganin cewa kai gare ka duk ka rude ko ba haka ba eh ya ya ka irin wannan ya ka hadisin can na hadisul wali na man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi to ba na an rigimar ba karshe ne wuri biyu adda rigimar كنت سمعه الذي يسمع به Wa الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها bai kenan da kuma ƙarshen hadisin Allah Allah ya ce bai taɓa taraddudi ba ga yin wani abu kamar yadda yake taraddudi wajen karɓar rambawa dun bawan bai sun ya bar duniya shi ko Allah na son ya ɗauki abin da ya kai inda yake shi ko bawan bai sun ya mutu Allah yana taraddudi yana zuɗurun ɗaukar rai ne don bai sun ya bata mu muminin rai sai an ka Allah na na na tsoron yin abu eh hai yanzu yana gudun yin abu ibn ibn tamiya ya kawo wannan fassaru ya kawo dukkan hadisan wato ina jin shi Abdul Jabbari ko ba haka ba wato ah, abubuwa biyu zuwa uku ka sha mai kai ko ba haka ba na ɗaya dai ka san kalla batarana ala qulubihim ma kanu to dama in ka riga Allah ya ɓadda kai ko ya kaddaro ma bata to in shirya ta kai hituwa dan rana lokacin azhar baka iya ganin ta ba gane ta duwada duwada take shirya baro baro kamar lalaba da hannu ka rika in Allah ya mai ɓadda kai baka gane ta dai kenan asali ana samu wannan saboda ni saboda tun asali rashin mi rashin ikhlasi da kyakkyawan manufa ga harkar karatu na biyu kuma tarbiyyar da ya samu tun asali an samu ta tarbiyya akan aƙida ko ko tauhidi na ash'ariyanci mu'tazilanci jahmiyanci komi karatu akai ko ba haka ba sannan na uku yana nazarin dare shi ya kwadi shi da kai ne ya kwadi yace da ya kwanta ya tahaye cikin ƙarfe biyu ya tashi ya kama nazari har garin Allah ya waye saboda mi saboda zai muƙabala gobe ko gobe zai bada ranti to shi ka cutar da shi yana faɗin wannan na ji wannan nace ashe ga inda matsala take kamar tirmizul hakim saboda ni saboda inda abul hasan al-ash'ari ya ya bace lokacin da ya kokari ya karantar da kai ne aqida da kai ne sai ku hada gulbin ash'ariyanci yayi shirme daga baya koma ga malamai sun ka fahimtar da shi abinda da aqida ahlus sunna wal jamaa duk da gashi gwarzo na a wajen karatu to ina ga wanda ko certificate bai da ta larabci ko certificate larabci bai da in yana da ya faɗi jami'a babu wata bashi sai zai ka ce a ba kafin ba ta jami'a ba to ya faɗi mallami ne na arabiya wanda ka mace ga ubani ɗaya karatu shi ga ubani ɗaya karatu ni ko na san ba a karatu da mutum guda ka san komai ko ba haka ba sannan kuma in mun ji ga ubani ya karatu ubani man da ya karanta to ko man da ki da ba ya ki da ahlus sunna da ba mantikin shi ma ya kawo matsala ga aƙida a halin sunna ta shiga kwakkaranci karanci mantiki yace kuma shi zai wani da shi wajen magana cikin aƙida. a ga ya nemi wani abu daban ya nemi wani abu da bai zaba shi sannan kuma ya an waɗi kuma ya ce i eh, ko da yake sun ce ban san qur'ani ba to mun ji ba mu sani ba amma mun san larabci yace ko da yake sun ce ba san Jafar ya ce bai san qur'ani ba jahilin qur'ani na ko aya bai san inda take ba in zai lalubu aya sai an tasai ya kwaso wacce ya kwaso ya ce bai yiwa ya ce ya yi tafsiri haka jafar ya ce ya ce i eh, mun yadda mun san tafsiri an mun san larabci to kuma larabci ashe bai san shi ba ko ba haka ba dun ya littafi jafar ya ce ya rantsa da Allah su wadda bai kafara ba shi ya yi shi ba ba shi ya littafin ba ya mai shi an kai sai an kaman da suna ne ko ba haka ba to kaga duk abin da haka kuma ta nuna ta nuna haka nan kaga da irin waɗannan abubuwa illa dai Allah mutum in in kana son asirin ka ruhu ko ba haka ba to kakkai magana wannan ina jin abuna wanda yake sananne amma in ka je yana bubbutai yana cika baki sai ka rance da Allah don Najeriya shi na daya tun Najeriya bubbutai sai ka ji hankalinka ya tashi in kai baka sani ba ko ba haka ba in ka ji ana magana raddin wani yaro tana ba da references references ko hmm. kai baka sani ba kawai silsila ahadisu sai ya ɗauka ta albani ya kawo sunawan gada ya ka baci ya ka musanya suna ya fi ya kawo duk wani hadisi bai taba gani ne ba bai ma san inda yake ba ko ba haka ba duk inda yake baka mamaki hatta da albani inda yake reference yana tahrijin hadisi in ya ambata sai ya faɗi littafin ba a samu ne akwai inda ka faɗi littafin ba a samu ne ma duk duniya sai maktaba labari wuri kaza sai maktaba zahiriya labari ta zahiriya ta sham sai mi koko a ce makhatut babu ma shi a duniya kwafi na rubutun hannuna ga wani mallami aka zuwa a rai a yi reference sai wai gashe na faɗi har da ba da feji littafin da bai da ko feji makhatut bai da feji duk wanda zai mahadudu ya san kayar da mahadudu ya ce ya faɗi littafin da ba a buga ba ya ce feji na arba'in ƙarya ya kai don babu shi babu shi babu ba a ba a sa nambobi ga mahadudu wanda ba a buga ba a sa nambobi gare Ta duk irin waɗannan duk an san irin waɗannan ko ba haka ba a zo a yi ta yawo sannan magana guda sai a ce wani ya ce wani ya ce wani ya ce sai a rikita ka da dan bada misali wancan karatu afwan kamar misali irin hujjar ga da malaman hadisi malaman fiqh kai a man yuri da lawa bi khairi wa faqihu fi din guda ɗaya na haka yake muawiya ɗaya waito shi a wuri guda mutafa buhari ko buhari ɗaya waito ba cikin dun malamai ko ba haka ba amma duk littafin salim suke wanda har gani kana gani an fara da shi buɗe askari a sasa mai yuri da lawa bi khairi wa faqihu fi din a buɗe lawani san baka gani mai yuri da lawa bi khairi wa faqihu fi din a buga kaza can zai mai yuri da lawa bi khairi littafin duk suke suke suke Allah zaka hujja littafin zaka zo shi sai da kudi littafin da sama ne an karuta mai rullahu biya khairu fakir fi dini littafin ko ya arba'in sai ce hadisi mashahuri ingantacce mutawatiri wai mutawatiri kai ai kaga mutum da jin wanga ya san ni bai san mutawatiri ba mutawatiri askari ya hito mu'lawali ya hito sani ya hito mudawwana ta faɗai suhununu ya faɗai ko za duk ta duk guda gare duk bukhari guda ta sai tai yayi tai yayi tai kamun ya numfasa sai a tarta kabbara ko haka ba har mai kwana ya tashi kaga duk wanda abin duk shi aka karatun ba wannan kare ilimi bai yiwa kare ilimi ba kare ilimi ko ba haka ba mutumin ga du shekara ta arba'in ba na ta cikin shekara arba'in ba a karatu ba ko ba haka ba muna da irin su imamun nau'i imamun kaza kaza kaza mutumin ga dukkan dudu biyo shi shekara arba'in ba dan ware ware mu na haka ko ba haka ba eh sannan kuma dush karatu ne mu inda ya tafi ba a san wani malami na shi in ba gidansu ba ko ba haka ba gidansu ɗabi'a su ba su yadda da ko bukhari da muslimu in ba da tattafan gida na gado ba sai mi sai harkan mantiki sai mi sai harkan bege da bugun ko ba haka ba shi da an ka sani to ya zai baka dama a ce duk kasan kutubu sitta kasan san sani duk ka san kasan ka kaza ya zai baka dama kai wannan ya ta iran ya cike eh? ya ta iran ya cike to kaji ba to ni ya haka fa ya cikin azifa ko mm. eh, eh ya ce ya ta iran ya ciro iran ya ta ya ciro dun ya buwaye ko ba haka ba kuma shi yasa an ka ci dan ka dan dan shi'a na a yadda ko ba haka ba kuma dan shi'a na yau ala kulli halin saboda haka ala gawar ta malam mai tambaya in za ka yi mana tambaya ka tambaya mu ga abin da mu gare mu mun tabbatar haka yake ko ba haka ba sannan kuma abu mai sauki yanzu na baka reference ka jiba sifatun rabbi na ibnu taymiya za ka ga fasara wannan hadisi ko ba haka ba ka in wadi a ce ni na kwadi ko ibnu taymiya duk da na san shi bai da ibnu taymiya ba shi bai da ibnu taymiya ba bai da abul qadir majilani ba shi shi shugaban nashi ko ba haka ba ko ku wanda ya kace tunda ba ko da ke ba dan kadiriya na ba dan shi'a na don inda ɗan kadiriya na da ya mu da abul kadir jilani to duk abin da abul kadir jilani ya cikin ah, guniya ya karyata ya karyata Allah dai shi muna ah, maganin waɗannan matsaloli wani ya tambayi wata kalima ta allauzu alman ban sani ba ni ya fasara ta da Hausa malam da yake ni ba dan magungunan hada magunguna kai ba ba rukuya kai da sauransu ba amma ba na ce ba ta da ke tana da kyau in an kai ta Allah kitabus sunna ah, akwai lauzu lauzu aka ce mai icce na ana ce mai almand masani ba mi yaka sun yace mi amma na te da Hausa to ban san fasara shi da Hausa ba amma dai wadannan sun kaje sun fasara ma shi da Hausa kuma malam Mustafa ya ma shine kila hazzi cikin wannan kalmomi yake yana hada magunguna da yawa to kaga ni ba hada kowane magani karatu ɗaya ne kai yawa <laughs> to kila ma shi da ya santa illa dai ya kawaci ya yi shiru amma na san ya santa yawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik